Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da ma niya FM ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir bagaji. Safina ta sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. masu sauraro yau talata 25 ga watan yulin shekarar 2017 za mu magana ne akan yadda a bana ɗalibai suka sami nasara sosai a jarabawar gama sakandare ta wayek a najeriya inda akasarin waɗanda suka ci a bana ya kai kashi 59 cikin 100 wanda wannan yawan ya haura nasarar da aka samu a bara shekarar 2016 inda aka samu kashi kamar 53 daga cikin 100 shin me ya ja wannan nasarar ne ga ɗaliban mu kanmu mun tashi tsaye mun ba da kwarin gwiwar mu akan haka tun da jarabawa ta matso haka muna ta irin kamfen extension a makaranta kuma muna zuwa license haka sannan muka dawo muka dage da karatu kan Allah da ya taimake mu muka samu wannan jarabawa To malaman jami'o'i ma nan fa da suka samu kagewa da maganar kuɗin tallafi na TED Fund sun maka ita hukumar a kotu. na farko mun shigar da wannan kara ne domin kotu ta duba ita ta doka na tetfon din wanda ta kirkiri tetfon din ko shi abdullahi bakwai yana da daman karkashin doka sashi na shida da bakwai na ita wannan tetfon din yayi wannan sabon tsari din na ba da tallafi din ba tare da an yi appointing din board ba domin dokan ya ce lalle sai board ne za su yi su recommending wa minister minister ya tura a president ya ba da approval akwai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na facebook da twitter game da yadda sakamakon jarabawar sakandare ya kasance a garuruwan da kuke to bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku kamar yadda maryam ta ce Sakon farko daga Umar Adamu unguwar Karfayin Katagum ya ce salam yau da gobe a gaskiya mu a garin Katagum da ke karamar hukumar zaki batun samun sakamakon jarabawar sakandare sai mu ce ba yabo ba fallasa domin wasu suna cikin farin ciki akan sakamakon da suka samu yayin da wasu ke shakkun hawa intanet don duba abin da suka samu sai dai duk da haka a gani na batun sakamakon jarabawar kammala sakandare a Najeriya sai alhamdulillah idan ka yi la'akari da makwabciyar ta jamhuriyar Nijar. maganar samun nasarar jarabawa abun ba a cewa komi domin kuma mafi yawancin ɗalibai suna kokawa akan sakamakon da suka samu allah dai ya kyauta sai abubakar sadiq balal ya ce yau da gobe hakika mukan a garinmu an yi gagarumin nasara a wannan jarabawar ta waye domin kusan kashi 80 cikin 100 sun ci wannan jarabawar mukan sai dai mu ce alhamdulillahi sai mai nasara nasarawa funtuwa ya ce an samu nasara a yankina na funtuwa duba da yadda aka samu akasin haka a baya sai yusuf habila ya ce gaskiya level ɗina ya wuce wurin nan amma bisa ga alamu yara sun yi kokari a wannan jarabawar fata na anan shine allah ya ba su sa'a domin su ma su ci gaba a makarantun gaba da sakandare amin sai aminu s muhammad ya ce gaskiya a garin so'o da ke karamar hukumar jada a jihar adamawa an kama wa din yaran mu bamu san menene matsalan ba sai abubakar abdullahi fantami ya ce salam yau da gobe mukan a garin gombe yara sun ci jarabawan wayek English ne kawai sai a hankali. Ku tashi lafiya Maryam Safinatu da gogan shiri Usman Kabara. Sai Usman Usman ya ce gaskiya dai mu kam ko result din ma ba a saki ba. A jihar mu ta Gombe ba a saki sakamakon jarabawa waye a dukkanin makarantun gwamnati ba amma an saki a makarantun private. Sai Garba Sabiola ya ce salam yau da gobe ko shakka babu mu a garin gashuwa kashi 80 cikin 100 an samu nasara a tashi lafiya. sai alhaji umar foreba gashuwa ya ce salam filin yau da gobe a gaskiya jarabawa a jihar mata yobe a karamar hukumar bade alhamdulillahi sai dai mu ce allah maimaita mana irin wannan shekara sai adamu da journalist ta ce kwarai kuwa an samu nasara da kashi casa'in da 99 akan 100 alal misali a garin gashuwa da ke jihar yobe ɗaliban makarantar gds e gashuwa sun samu kyakkyawar sakamako wanda kiyasi ya nuna a bana har sun ɗara makarantun gwamnati kowane yaro ka tambaya zai ce da kai eh na samu credit tara credit takwas wanda ma bai samu ba shine credit biyar. Wannan ya nuna wa duniya cewa darajar ilimi ya fara farfadowa a sassan kasar. Sai Alhaji Mele Sufari ya ce tabbas a nan karamar hukumar mu ta Yusufari da ke jihar Gombe akwai ɗaliban da suka samu nasara a wannan jarabawa ta waye kamar yadda ake bukata wato 5 credits. Sai dai akwai bukatar su ƙara himma da kwazo domin baɗi su fi haka. sai muhammad satomi ya ce alhamdulillahi yan uwana maza da mata duk sun ci waye a1 da b3 duk subject guda tara amma ba makarantar gwamnati ba fa sai ibrahim garba ya ce asalam yau da gobe a nan me da karamar hukumar makarfi jihar kaduna mun ji labari an ci jarabawa amma cin bai kawo kanmu ba ya tsaya don kuwa darussa mafi muhimmanci su ne ba a ci ba sai aka ci marasa muhimmanci sai kwamnat zakari wa adamu kwantagora ya ce hakika mukan a garin kwantagora da ke jihar neja sai dai mu ce alhamdulillahi domin galibin waɗanda suka duba sakamakon jarabawar nasu na WAEC san barka suke yi don su samu sakamako mai kyau duk da dai mafi akasarin su ɗalibai ne na makarantun kuɗi. Muna fata su ma sauran ɗalibai na makarantun gwamnati su ma za su samu sakamako mai kyau. Cyril Wanje Abubakar ya ce Gombe State Government ba su biya kuɗin wayek ba amma 'yan private school sun ci. Sai Amman Faruk Usman Adamu ya ce salam yau da gobe mu dai anan nan plateau an ci amma da yawa ba su da mas da English. Sai Bashir Suleiman ya ce asalam yau da gobe a gaskiya mu 'yan jihar Kebbi muna kira gwamnan jihar Kebbi da ya kokari ya biya kuɗin domin a sako jarabawa 'yan jihar saboda mafi yawa suna so su shiga makaranta. sai kuma mu leƙa shafinmu na twitter adbala underscore karasuwa ya ce hakika matasa da dama sun samu nasarar sakamakon waye mai kyau da fatan gwamnatoci za su inganta harkokin koyarwa sai at izzuddin abdul tu ya ce eh to mu dai wasu sun samu wasu kuma basu samu ba sai dai babban matsalar da aka samu shine rikewa da aka yi sai daga karshe at yakubu m41 umar ya ce sosai kuwa kannena daga mai credit shida sai wanda ya ci jarabawan duka fatan mu allah ya sa ya dore to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. malaman jami'o'in nan da suka fantsama jami'o'in gida da waje don yi digiri na biyu da na uku ƙarƙashin tallafin karatun tedford na najeriya wanda a ƙarshe suka tsinci kansu a dabaibayin rashin kuɗi sakamakon sabbin tsare-tsaren hukumar a yanzu haka sun shigar da ƙara kotu haka kuma wakilinmu na bauchi abdulwahab ya tattauna da ɗaya daga cikin wa'annan mutane sunana ibrahim danjuma ina ɗaya daga cikin malaman manyan makarantu na najeriya wanda suke karatu a kasar waje wanda kuma wannan sabon kuduri ko doka da shi dr ab baffa ya fitar a wannan shekara 2017 gashi na ganka a kotu inda yake aka ɗage sauraron karan da kuka shigar ta kamar me me kuke kalubalanta ne daga farko dai shi da ta ab baffa lokacin da ya zo aka appointin nasa a babban sakatare na ita wannan ma'aikata ko in ce ita tetfon din ya fitar da wasu doka wasu tsararruka wanda ya ce duk wanda ya tafi karatu ya zama ba zai samu samu ta wannan tallafi din ba to sannan kuma a ya fitar da wasu makarantu kuma kan cewa suna low ranking so abin da ke faruwa shine wannan kuɗi da aka bada an bada ne na 2016 intervention so amma zai yi amfani na nan wannan shekara ta 2017 so manufa akwai baglo in an bada na wannan shekara din zai amfani da shekarun baya so haka ya zama al'ada ne na wannan tet fund din ana biyan backlog ne ba ana biya na 2017 ba ana bada approval na 2017 zai shafi wanda suke karatu ko suka samu sabon admission na wannan shekara na 2017 din so sai ya apply kan cewa duk wanda ya fara karatu so ba zai samu wannan tallafi din ba da aka saba badawa to sai muka rubuta masa letoci da yawa kan cewa roƙon mu kan cewa a mana waving kansirin saboda muna da yawa wannan abun ya riga shafa wasu makarantun su an bada approval wasu ma kafin ya zo wanda ya canje shi ya ma bada approval kudin su zai sake bai bada ba Allah ya aka cire shi shi kuma ya zo so da ya zo sai ya ribasin wannan umarni ko approval din da wanda ya canje shi ya bada ba tare da wani hujja mai karfi ba babban sakataren wannan hukuma din shi ya ce ya hana ku kudaden da ake baku na tallafi ne eh to kusan haka tunda akwai wanda kamar yadda na faɗa da farko wanda ita kafin wanda ya canje shi professor bagarau kenan ya ba da approval sosai aka samu canjin gwamnati aka yi appointing din shi dr ab baffa shi kuma da ya zo sai ya ce wannan approval da aka ba da su admission su tsofi ne to saboda haka ba zai ba su ba zai ba da only wanda admission su yake biya 2017 ne kuma yanzu sabon doka shi ne. mutum ba za a bashi wannan tallafin ba sai an bada approval komai kafin ya tafi sannan akwai wasu kuma wanda an kawo an bada approval nan takardun su ne bai cika ba tarfon ta ce a dawo a gyara kafin a bada kuɗin su wasu daga cikin su wanda takardun su ya cika an ba su wannan kuɗi din su wanda nasu bai cika ba an dawo kafin a me da takardun su da ba su cika ba sai shi Dr. AB babba aka appointin nasa so nan yazo shi ma nan bai amince da wannan abin nan ba yace su ma tsofin admission sannan akwai wanda kuma makarantun su suna shirin za su tura sunayen su wannan doka din ya hana wannan makarantun su ta tura sunayen su so sai muka duba a doka dokance tsarin doka na tetfon act ba da dama wa shi bakwai wannan dokan ba to dama wannan tallafi da ake bayarwa kukan nema ne ko kuma dai akwai wasu ka'idoji ne wanda yake idan kun cika za ku sami wannan tallafi eh, akwai wasu ka'idodi karkashin ka'idodi na 2015 guidelines din da yake wanda wanda ya canje shi ne su suka yi a tsohon wancan gwamnati duk wanda muke ko kuma wanda muka shiga da wannan karin mun cika wannan sharuɗa din to shi ya kawo shi sabo ne kuma a tsarin doka ba a yin mutum ya aikata laifi jiya a yi doka yau a ce kuma wannan hukuncin ya shafe shi to kun so mu karɓan wannan kuɗi ne eh to a dai bangaren wanda na sani ba a so mu karɓan kuɗi ba amma wasu daga cikin mu suna da approval na kan cewa an ga iya za a saba ba aka yi appointment sa sai ya zo ya ce to su they are belated all admissions ne ko riga sun fara karatu ba zai ba su amma dai ku kun samu amincewar da ku je kuma za a ba kuma kuɗin da za ku samu na tallafin ne so sai ma kuwa don zan ba da misali akwai wata jami'a wanda har ma jami'ar ta ba wa bashi wa wa'annan ma'aikatanta daga cikin kan cewa idan wannan kuɗi ta tafi ne yanzu za su cire abin da suka ba su sai su ba su saura so amincewa sosai da amincewa makarantar mu da ta muka tafi yanzu yaya kuke cikin ganin dai cewar da halin da ku samu kanku an ce ba za a ba ku wani kuɗi ba gaskiya da yawan mafi mabiya su gance kusan kashi 95 ɗinmu ana cikin mawayayi cikin hali saboda wasu sun bar karatun wasu kuma sun gagara koma wasu kuma suna can sun gagara kuɗin biyan kuɗin makaranta ko kuɗin haya ko kuma kuɗin da za su dawo gida sun zama stranded kenan a takaice yaya abin yake a halin yanzu takamaimai ne kuke son kotu ne taimako na farko mun shigar da wannan kara ne domin kotu ta duba ita ta doka na tetfon din wanda ta kirkiri tetfon din ko shi abdullahi bafa yana da daman karkashin doka sashi na shida da bakwai na ita wannan tetfon din yayi wannan sabon tsari din na ba da tallafi din ba tare da an yi appointing din board ba domin dokon ya ce lalle sai board ne za su yi su recommending wa minister minista ya tura a president ya ba da approval so a nashi tsarin hakan bai gudana ba saboda ba board lokacin da ya fitar da wannan sabon tsari na ba da wannan tallafi din sannan kuma na biyu shine a duba a je ma kaddara walau yana da wannan dama din to a duk doka ba a yin doka with respect to a ce mutum ya yi laifi ko kuma a fitar da doka yau a ce za ta fara aiki jiya so shine wannan abubuwa guda biyu wanda muka mika kotu ta duba ta gani ko abin da shi Dr. Abdullahi ya yi yana bisa tsari doka to shi Dr. Abdullahi bafa eh, ya gaya muku dalilansa na hana ku wannan kuɗi gaskiya zan ce ba mu zona da shi ba amma ta mu ta bangaren mu mun rubuta masa leta wasu a mataki na makarantu sun rubuta masa leta kan cewa ya duba wannan abun da idan basira domin illar da zai kawo yafi amfano da zai kawo sannan kuma a ƙungiyancen mu haka haɗaka ta manyan malamai makarantu na high institution wato a nan Najeriya din mun rubuta a ƙungiyance kenan shi ma mun tura masa bai ce komai ba so kafin ma mu shigar da karan akwai abin da dokar su ta faɗa kan cewa a rubuta pre-action notice sanarwan wanda za ka yi karace shi cewa za ka yi karansa a gaban kotu ga dalilanka ga kuma hujjojinka da za ka gabatar a gaban kotu so idan yana bukata zai iya neman ka na sulhu ko wani abin to har a ga wannan gaba din mu dai da Abdullahi Baffa ko kuma Tetfon ko kuma wani wanda yake aiki karkashin sa babu wanda ya neme mu na dan ya mana bayani ko kuma dan mu zauna domin magance wannan abin da ke faruwa ko wannan takaddama din yanzu sai mu bi wakilin eh. mazaradin sani funtuwa don ji yadda ya tattauna da wasu ɗaliban da suka kammala jarabawar gama sakandare ta waye majishin hmm. ya suka kalli nasarar ta bana da aka ba da bayanin an ci sosai da kamar kashi hamsin da tara cikin 100 hmm. To jama masu mu yau shirin yau da gobe zai tattauna ne akan yadda muka zagaya muka ga yara waɗanda suka kammala makarantun sakandare kuma suka rubuta jarabawar wayek suke ta murna akan sakamakon wannan jarabawa wannan sakamakon jaraba ya kara dukkan tarayyar najeriya ne inda kusan kashi saba'in na ɗalibai da suka rubuta wannan jarabawa sun samu nasara to a yau a nan jihar katsina na tattauna da wasu ɗalibai waɗanda su ma suka samu kansu cikin ɗaliban da suka samu wannan nasara na farko akwai anas lawal akwai hassan rabi'u wais funtuwa akwai kuma Aisha Tajuddin Hamza wato gyaran fuska daga nan kuma akwai abraham Sani to ɗalibai waɗanda suka samu wannan jarabawa bar in fara da ke ina so ki sanar ma mai sauraro sunanki da kuma inda kika samu yin wannan jarabawa ta wayek Sunana Aisha Muhammad Tajuddin. Na kammala makaranta ta a Imam Science and Art Secondary School Funtuwa. Malama Aisha ya kika ji bana an ce kusan kashi saba'in a najeriya sun samu nasara a jaraba kamala makarantun sakandare wato waya e ya kika ji to gaskiya na yi farin ciki da haka don ya kamata dama a ce in aka yi jarabawa da yawa su ci ba a ce an faɗi ba saboda hakan yana da kyau zai fi karfafa ma masu neman ilimi domin su ƙara dagewa su sa himma ta neman ilimi da akwai irin ƙawayenki da suka taɓa rubuta wannan jaraba ba su ci ba na ku rubuta da su eh gaskiya akwai su kuma suna da da yawa kuma mun yi da su a bana amma a banan sun samu kamar zaki yi mun kwatancen sun samu ci kamar irin akwai credit akwai pass me za ki ce mai sauraro eh gaskiya wannan karan sun samu da yawa dan yawancin su sun samu credit takwas sai pass daya ko kuma wasu su samu credit bakwai pass biyu ko kuma wasu su samu credit shidda pass uku to kamar ke da nake magana da ke yanzu haka wani darasa kika samu ni gaskiya na samu gaba ɗaya darussan da ake mana kin samu duka wato abin da ake ce na nine credit kenan na samu duka nan credit ban da matsala a komi sai dai jam to me kike ganin ya kawo cin wannan jaraba matsayin ki ta ɗaliba wadda za ki ga ana ganin kamar wasu ɗaliban ba su mai da hankali a karatun me kike ganin ya kawo cin wannan jaraba matsayin ki na ɗaliba da ta rubuta kuma ta ce ok to gaskiya abin da ya sa wannan dai shekara aka fi mai da hankali domin waccan shekarar ba a ci ba wannan shekarar masu neman ilimi sai suka kara dagewa don su ga sun samu jarabawa yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo mu ɗalibai masu neman ilimi muka samu wannan jarabawa da mai da hankali da karatu. To me fata ki ga wannan sakamako na jarabawa da kika samu? Za ki je makarantar gaba ne ko koya me za ki ce mai sauraro? Ito eh gaskiya muna fatan mu je makarantar gaba sai dai kawai matsalar jam da muka samu matsalar ta wannan shekarar don wannan shekarar an samu waye alhamdulillah jam ce ta yi mana matsala kamar ni yanzu ina da ɗari da hamsin da shidda kuma wadda kowace makaranta tana bukatar ɗari da tamanin. Kana burin ka ka tai makaranta domin ka je ka yi karatu amma yanzu jam din nan ce ita kawai ce ta matsala amma ba komi insha Allah shekara mai zuwa za a samu. To me ke ganin ya kawo matsala ita wannan jarabawa ta share fagen shiga jami'a wato jam. Wannan dai matsala ta jam ba wata matsala ba ce illa kamar yanzu an buɗe sababbin santoci kuma ba isasshen network da aka yi a gurin. Hmm. Mutum ya fara jarabawa ta ɗauki lokacin da zai dawo, ta dawo farko ko kuma ya danna ya submitting ɗin jarabawa kuma ba ta isa can ba kuma nan ta nuna mishi ta tafi shine kawai abin da ya kawo matsala dan ba rashin kokari bane ba matsalar dai tana ga net akwai kiran da kuke da shi ga ita hukumar shirya jarabawa wato ta share fagen shiga jami'a wato jam akwai kiran da kuke da shi ganin cewa kamar su suke ba mutane matsala eh to gaskiya dai mu dai fata ɗaya muke so ta taimaka ta dube mu ta mana ko ta ƙara mana maki ko ta rage mana dan mun ji an ce waccan shekara an ƙara maki to muna son wannan shekara ta mana adalci ta duba dan ta taimake mu ta ƙara mana maki ko kuma ta rage mana hakan zai fi ƙarfafa mana ƙwarin gwiwa to kusan ko me ake ana cewa kallabi tsakanin rawuna to yanzu bari in koma jan rauna ɗin wata maza. Ina tare da Anas Lawal Funtuwa. To kai ya sunanka? Hassan Rabiu. To kai kuma? Abraham Sani. Ganin cewa kuna ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta wannan jaraba ta WAEC a bana kuma mafi yawan ku daga a ce wannan ya ci kiredit takwas sai ka ji wannan an ce ya ci tara sai ka ji duk dai abin da ga yanan da yi gwanin ban sha'awa. Kai ya ka ji Anas da ka samu cin wannan jaraba? A na ji daɗi sosai na cin wannan jarabawa ta WAEC dama abin da muke tunani kenan insha Allah za mu mu samu kuma sai gashi Allah ya rubuta haka muka samu a wannan jarabawa ta waik da muka yi a bana kuma mun ji daɗi sosai tunda ba mu kaɗai muka ci ba hada abokan mu haka wanda ke kusa kusa da mu haka akwai wanda suka samu 8 credit haka zuwa tara masu 7 haka kuma duk mun ji daɗin wannan sakamako da muka samu na waik to kai kana ga wannan sakamako akwai abun murna a cikin shi ko ko wani tashi ne na kalubale da za ku fara fuskanta yanzu ganin cewa ka lashe wannan jaraba ai gaskiya a gaskiya ni na ji daɗi na yi murna sosai da samun wannan jarabawa ta waye saboda dukkan mu mun samu jarabawa ta waye akwai masu 8 akwai masu 9 akwai masu sabon, kowa yana murna da hakan saboda ba ba a samu sosai kamar hakan ba amma bana an samu kowa ya ji daɗi sosai saboda ci gaban tafiya makaranta kenan to kai kuma ha eh, ni na ji daɗi sosai akan wannan jarabawa da muka ci ta waye muna fatan Allah ya sa nan gaba waɗanda za su suma Allah ya ba su sa'a sosai ba ku ganin ganin kamar za a iya kallon akwai kama wani abu da za a iya ce ma badda sahu ko kuma irin a ce dai kama ko ba ku ansa aka yi kuka ci wannan jaraba ke me ka ce wannan jarabawa dai akwai sa'a a cikinta amma kuma mu mu mun tashi tsaye mun ba da kwarin gwiwa mu akan haka tunda jarabawa ta matso haka muna ta irin kamfen extension a makaranta kuma muna zuwa license haka irin sannan muka dawo muka dage da karatu Allah da ya taimake mu muka samu wannan jarabawa Malam Hassan na dawo a wurinka ba ganin za a ga kamar wannan wani kalubale ne da za ku fuskanta na ganin cewa gashi ka cinye jaraba nan kakaf yanzu makaranta ta gaba wadda ta rage maka ita ce jami'a ba ganin akwai kalubale a gaban ka gaskiya magana ta gaskiya mun ji daɗin cin wannan jarabawar amma mun dage da karatu ba dare ba rana saboda mu ga mun samu wannan cinye wannan exam din saboda mai mu ji daɗi iyayen mu ma su ji daɗi saboda kuma da 'yan baya su ma su dage su ba da himma don su samu su ma cin jarabawa kenan wannan ta fita yanzu in kun kammala wannan gashi kun kammala makarantar sakandare ka shirya tafiya ta gaba eh tabbas na shirya tafiya ta gaba amma sai dai matsalar ni wannan shekara ban samu yin jan ba saboda an dan samu yan matsaloli kalilan shi yasa ban samu yin jan ba amma tabbas ina son tafiya makaranta ta gaba to kai Abraman ka shirya tafiya makaranta gaba eh, na shirya tafiya saboda dalili bana ba mu sami yin jam ba amma baɗin Allah ya yarda za mu yi jam Allah ya taimaka muhimmanci Allah ya ba mu sa'a na zuwa jami'a. To akwai sakon da kake da shi ga sauran al'umma ko kuma in ce irin ɗalibai irin ka waɗanda suke aji biyar ganin cewa kun ajiye tarihi na gashi har wajen kashi saba'in na waɗanda suka rubuta wannan jarabawa ta waye faɗin tarayyar Najeriya sun samu akwai sako da kake da shi. Eh, ni shawarar da zan bada ina so matasa da kowa da kowa su tashi su karatu saboda shine babban jin daɗi na duniya da fatan Allah mu ma ya ba mu sa'a da waɗanda za su zo a baya. Allah ya taimake mu Allah ya sa waɗanda za su zo su ma a bayan mu Allah ya ba su a ci jarabawa kamar yadda muka ci Malam Anas ya kake ganin su 'yan mata a ajin sun samu cin jaraba kamar da kuka samu ci koko akwai akasi a gaba ɗaya da mu da yan matan da ke cikin ajin mu gaba ɗaya zan iya cewa ma kusan duk sun yi mu samun irin result mai kyau haka dan za ka gan su cikin da yawanci za ka ga akwai masu A1 haka da dan yawa za ka iya masu A1 kamar guda hudu amma mu mazan za ka ga A1 din su ma ta wuce biyu haka ko ɗaya sai B3 haka da C4 amma ga matan kamar sun so su ma dan mazan namu na ajin mu dai makarantar da nake kamar sun so su dan himu kokari wajen bangaren yin jarabawa to a ita makarantar taku akwai darussa irin na kimiyya da dai makamantansu wato sciences da arts to wani barayi kake ganin an fi samun nasara A an yi samun nasara a bangaren wato science kenan da bangaren masu irin art class haka dan mun hisu samun jarabawa yadda ya kamata gaskiya saboda dalili da yasa na ce haka duk za ka ga saboda sometimes dai wa'inda suke cikin ajin science namu duk sun dan fi kokari haka da kuma mai da hankali akan karatun da suke yi a makaranta to Hassan kai kuma makarantar ku ya kake ganin irin yanayin cin jaraba a wannan makaranta taku bangaren mata da bangaren maza suwa kake ganin sun fi zara a gaskiya an samu jaraba sosai daga matan har mazan duk yawanci result din su kusan kowa ya samu sosai babu waɗanda suka rinjayi wasu an samu jarabawa sosai to kai abdulrahman waɗanne irin darasa ne kace wato subject so, ni na samu english na samu maths na samu physics na samu chemistry na samu biology na samu geography na samu animal husbandry na samu civic education su kenan iya darasan da na samu dukansu kuma credit kace eh dukansu na samu credit chemistry ne kawai ban samu credit ba to a jami'a me kake so ka karanta a ni a jami'a ina so in karanci microbiology to kai fa malam hassan da me da me ka samu a lokacin da kuka gudanar da wannan jaraba kamar ka ce mun ka ci nan credit in ce darasa eh na samu english na samu maths na samu physics na samu biology na samu chemistry na samu animal husbandry na samu civic na samu islamic studies su ne muke a bangaren science kenan a jami'a in Allah ya sa ka je wani course kake so kai wato irin shi ma darasi eh gaskiya ni ina son in karanci pharmacy ne to kai fa Anas ni na samu English haka da math da biology da geography na samu chemistry na samu physics na samu Islamic studies da marketing duka a rataran da mun ci su duka To in Allah ya kai ka jami'a wani kos kake so kai? Eh ina so in karanci Library and Information Science. Da ƙarshe ko akwai wani sako da kake da shi na ƙashin kanka da ba tambaye ka ba? na Eh akwai sako da nake so in ba wa'inda za su zo bayan mu. Sun ga dai yadda ake ta dagewa bana ana ta cin jarabawa bai kamata su zauna kawai ba su ce ko irin su jira ila ko irin yadda yanzu kamar yadda social network ake ba da ansa. Bai kamata su zauna su jira irin wannan ba amma ya kamata su dage kamar yadda ake tsayawa kamfen da extension da lesson da ake dan zuwa asabar da lahadi ya kamata su dage domin su ma su ga sun aje wani record irin kamar wanda muka aji su ma su ba da mamaki kamar yadda muka ci wannan jarabawa to malam hassan daga karshe za ka ga wani lokaci ɗalibai watakila kun sani za su je jami'a su kasa kare abin da suka samu tun daga secondary school to kai wani bayani za ka mun dangane da haka eh, gaskiya abin da ke jaza wannan zai zamanto mutum an bashi ba kokarin shi bane kenan amsa aka bashi kawai ya rubuta ne shi yasa ba zai iya kare abin da ya ci ba a jami'a kenan saboda mai ba kokarin shi bane saboda bai tsaya ya karanta ba da ya tsaya ya karanta ya karanta da kanshi sosai da sosai dan hakan ba za ta faru ba zai to shi zai iya defending din result din shi haka to masha Allahu masu mu anan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi da wasu ɗalibai ɗalibai da suka samu nasarar samun cin jaraba waye wanda mafi yawansu sun lashe wannan jaraba to a madadin su wanda cikin waɗannan ɗalibai akwai anas lawal da kuma hassan rabi'u wais da abdulrahman sani da kuma aisha tajuddin funtuwa ni zaradin sani funtuwa da na shirya daga nan katsina nake cewa a huta lafiya bayan gaishe ka malam zaharaddini kan da matasa da mm. aka ci jarabawa jarrabawa wasu kuma sun ce fa kaman ah, yanda uh, tambayar da aka yi ko question of the day din wato ta tambayar mu ta ranar da mm. ake yi ko mm. yaushe kowa ya faɗi abin Usman a wani abu da na lura eh. wasu sun ke ta cewa kamar a jihar Gombe da Kebbi mm. wai ba a biya bane kuɗin waye ka sai sa ba a sakan masu nasu ba amma kamar nan eh, makarantun private an samu eh, dama makarantun ni ban gane ni ina ga ina ga akwai abin da ke faruwa kin san kamar shekaru dan kaɗan da suka wuce har zuwa yanzu zaki ga wasu wasu jihohin sukan ɗauke na nauyi ko kuma su ce sun biya wani kaso na ɗalibai su je su jarrabawa irin a siyasance irin roman demokuraɗiyyar nan da ake yi mm, mm, mm. to ina ga kila abin da suke magana kenan na cewa kila kila an bada rija ta bada ruwa kila guga ta hana to amma duk da haka wannan ma kin ga jan hankali ne abin mu bincika ne shi kanshi mu ji shin menene yake faruwa din da gaske din ba a yawwa ba a biya ba ne kuma ka sani ana rikewa da saboda ko cuwa-cuwa eh, ko shine ce ko kuma an biya din kila kuma cuwa-cuwa ce ta yawa kila eh. sai a ce kai wannan ba masu sauraron mu din kamar mm. mutum biyu suka yi magana cewa Gombe ba a eh. biya kuɗin wayek ba. Eh, Gwamnati ba ta biya kuɗin wayek ba eh, sai dai na private mm. na, private sun ka karba mm. to Allah ya sa in biya musu masu karba. Kajo akwai wanda ya magana uh, kan Eh. ta ci ne ko eh, eh. ta ci jarabawar amma jam ba a samu ba. Ta ce kuma kin san akwai maganar da ta yi ta ce ah, sabon tsare-tsaren da aka kawo yana daga cikin abin da ya buge musu makin da ya kamata su samu. musamman na amfani da wannan kwamfuta. Wani jin da yake ma bai ma taɓa ganin kwamfuta ba sai ranar. Wallahi mm. tallahi guda nawa ne suke iya ta ma ko suke ganin ta ma ba haka gama sakandare ba ka taɓa latsa ta haka ba. Mm. To bayan wannan amma duk da yake mun yi hira da su in kin tuna a baya mm. suka ce za su ka gyare-gyare saboda saboda za su gane menene ya kawo musu matsala to Allah ya kamata yanzu wannan laifin mm. um, wannan dan ilimi ne Eh, ma'aikacin ilimi ne ko ko na waye din ne ga ahmad suleiman bajoga kawai tsari ne mm-hmm. dai ake bukata kullum muke ta kiran cewa ya kamata a magana da kika yanzu ahmad eh. bajoga ke ce faduwar jarba da dalibai suke fama da shi dalilai guda biyu suka kawo shi mm. rashin ingantattun malamai da mm. rashin mai da hankali kan karatu kan dalibai to sai a dage kamar yadda a forum nan ma wannan mm. tattauna da aka yi sun dan fafara wani kuma bello eh. dandin mahis leja ya ce yau da gobe voa hausa ina taya ɗaliban makarantar sakandaren najeriya murnar cin jarabawa mai kyau to watakila <laughs> wuraren sa an eh, ciki na ne sannan akwai wani magana ko wace wata magana na maganar tetfon din nan da muke eh. yi mm. ah, kar a manta kar a ji mun kawo rahoto ba mu nemi sa mun nema mun nema gaskiya fa ah, eh, makonni uku ne ma muka yi kwashe mun yi ruwa mako hudu maryam mm. ni akan kaina yi sako wurin shi shugaban kashi kusan uku ba amsa na mm. kira ya fi sau goma ba a amsa ba akwai wasu daga cikin jigajigan ma'aikatan mun tuttura sakon duka ba wanda ya kula eh, saboda haka mun yi iya kokarin mu ba su tasu dama manyan su sun fi uku da muka neman mu magana da su sosai kuwa mun ba su dama su ba su karbe ta ba saboda haka duk ran da suka karbe ta kuma za mu shigo da su in Allah su ya yarda sannan da fatan za a samu daidaito tsakanin su da su wayannan dalibai din domin a samu maslaha to yanzu kan duka duka anan zamu tattara ina mu ina mu sai in ciya a madadin Maryam Bashir Bagaji Safinatu Sodangi sai kuma Daniel Brown wanda shine ba da umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Faith Ibrahim Jirmai ne ya haɗa mu da ku a shafinmu na Facebook Live sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa sai Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa. Yau da